To masu saurare barkamu da haka sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau. Yau dai rana ce ta hudu ga watan Janairu da aka ware a Majalisar Ɗinkin Duniya albarkacin wani sashe na rayuwar masu lalurar gani da haɓaka ƙwazansu da kuma ganin an dama da su a fannin ilimi. Mutane da dama masu lalurar gani suna amfani da wani inji da ake kira Braille a turance wajen rubutu a madadin allo kuma da alƙalami. yau ta ce ranar da ake kira world braille day a turance ah, shin ya mahimmancin wannan rana take a gare su shirin najeriya a yau ya mai da hankali kan wannan rana ku biyo ni To masu sauraron shirin Najeriya a yau a daidai nan inda nake ina tsaye ne a bakin makarantar mutane masu bukata ta musamman musamman bangaren ji da kuma gani ta jihar Kaduna da ake kira Kases inda na zo ganawa da wani mutum mai lalurar gani da yau ake wannan rana ta da majalisar ɗinkin duniya ta ware ta na'urar da suke amfani da ita wajen rubutu da ake kira braille a turance wanda kuma za a iya cewa a wannan gaba za mu shiga kai tsaye zuwa cikin makarantar inda shi yake zaune wanda mutum ne da ya kai wani mataki na karatu a wannan gaba duk a cikin wannan yanayi nashi shi kansa malami ne a wannan makaranta da yake koyar da ɗalibai bari mu shiga domin ganawa da shi ku biyo mu domin jin tattaunawar tamu. Jama'a Asalamu alaikum sunana Sadiq Abubakar, coordinator ne na kungiyar Hope Lab Initiative for Passing with Special Needs and Vulnerable a nan Kaduna. Yanzu haka ina da postgraduate diploma in education bayan na yi HND a Kaduna Polytechnic. Ni farko zan ce haka aka haife ni amma sadda aka haife ni ina da ɗan side kaɗan so na tuna na yi primary school a nan kaduna ah, ko wata makaranta ake ce jami'iyyar matan arewa nan na gama so amma lokacin da nake makaranta da yake mama na malama makaranta ce idan aka bani assignment in muka dawo gida sai ta sa rula ta samu ko black biro sai ta sa ta darkening lines in cike jikin exercise book so da sai in yi rubutu a kai daidai so a hankali bayan na gama ita jami'iyyar matan arewa sai aka ba mahaifa na shawara cewa menene za a sa ba su kai ni special schools ba ba makaranta da ake koyar da masu lalurar gani da sauransu so farko ake tunanin tubara a kai ni akwai wata makaranta a can gindiri a plateau state ta mun je mun karɓa famin da yake Allah sa ba nan zan yi ba to later on ban sai da ake ba sai aka ce Kano za a kai ni to nan na je ne Kano a Kano din da yake na dan yi primary school sai suka ce to Abinda za su yi bari su gwada ni su ga so aka sani primary one. na ƙara yin primary one. ne primary 3 ne 5 ne 6 ne js1 ne js3 sai na gama nan wuraren that was 1998 1999 sai na tafi federal government college kano sai na gama 2001 so bayan na gama sai samu kaduna polytechnic a nan ne diploma sannan ne hnd na bayan na gama na kuma samu aiki da kaduna state special education school inda ni malamin makaranta ne a wurin to ina cikin makaranta ne ne tunanin kai gara ma dai in koma dai dan ƙara wasa ƙwalwata to sai na tafi na NTI ne postgraduate diploma in education da waɗanne kayayyaki kake amfani wajen koyon karatu da rubutu to kayayyakin koyon karatu da muka fara da su a lokacinmu mun fara da wani abu rubutu ne wanda ake kan shi two line slate shi layi biyu ne kawai da ɗan katakon shi in kai layi biyu sai ka buɗe shi sai ka dawo da shi ƙasa sai ka mai da amma ina tsammanin kamar babu shi to amma a hankali a hankali muka zo muna amfani da mai layi 27 sa'an nan bayan shi kuma muna da abin da kira braille machine so shi braille machine kamar ne injin da ake amfani da shi wurin rubutu kana kuma ya fi sauri sannan kuma na yi amfani da typewriter a wancan lokacin ibin zo yanzu kwamfuta kuma ta shigo ta ɗauke tunanin typewriter kamar kana iya amfani da kwamfuta ma kenan eh ina amfani da kwamfuta amma ya ina iya amfani da ita gaskiya To kamar da yake tunda wannan rana ce aka ware ta batu na shi wannan abu da kuke amfani da shi braille da ka bayyana domin ayyana muhimmancin shi ya yake da mahimmanci a rayuwarku wajen fannin bunƙasa iliminku da kwazo. To ai braille shine mu. saboda in ba braille din na farko dai karatu ma dai ba zai yi a na wurin da karatu ma dai ba zai yi ba saboda shine eh, za ka amfani da shi wurin yin rubutu in ka rubuta ka aje saboda gaba ko da sakamakon mantuwa ko na in ka ɗauko shi ne za ka amfani da yatsa ka shafa sannan ka tuna abin da ka rubuta sannan kuma za ka amfani da shi wurin aje wa sirrikan ka da sauransu. Ya aka yi har ka samun kaiwa matakin PGD da ka bayyana eh, a cikin wannan yanayi da ke kai. To farko gaskiya support na samu daga iyayena tunda su ne suka sani makaranta har na kai inda nake sannan kuma da Allah ya taimake ni na samu abin yi kuma ne tunanin ni on my own ni ma an kara. so wannan shi ne kamar a makaranta ka koyi amfani da wannan abu ko kotun a gida an eh, yi ba ma san me ba sai da aka yi ne makaranta a Kano a lokacin ne na san me bral dan farko kuma ne daga bral din ma cewa ne kai to me wannan abu ma ka kamanta a lokacin ina da dan gani kaɗan so ba a lokacin ma ni bai da cewa ma ina da problem na rashin gani ba so na yi azumin kowa kamar ni yake so sai da je makaranta cikin Allah ikon Allah kuma Allah sa na na koya kuma har na iya za a iya cewa tunda ana ayyana wannan rana har ana bikinta ya mahimmancin ta yake a wurin ku akwai wani kulawa ta musamman da kuke samu ne na tallafi ko kuma wani tsari da kuke yi na ganin cewa kuma kun yi murna a wannan rana to tallafi za a ce akwai kuma babu saboda wani lokaci za ka ga akwai ƙungiyoyi da suke kira a yi conferences da kuma presentations kan Braille ɗin. Sannan kuma daga gwamnati dai har dai muna nan muna jira dai ta ɗauki wannan ranar da muhimmanci har ta tuna da mu. Me kake ganin ya kamata gwamnati Najeriya ta yi musamman game da wannan abu shi na rubutu na ko Braille wajen taimakawa? Eh, abin da ya kamata yi shine a yi inda ake koyar da karatuttukan na special schools a equipment ɗinsu da kayayyakin aiki because matsalar da muke fuskanta yawanci shine kayayyakin tsada gare su ba kamar yadda zaka da naira ɗari da hamsin ko naira ɗari biyu ka ce ka sai exercise book shine ba yanzu in zaka sai ɗan abu rubutu mai laye ashirin da kai ka ji ana ma naira dubu goma dubu sha biyar ko dubu sha sannan eh, papers ma da ake amfani da su ba irin normal papers ne wanda ake ba yanzu paper in ka so ka sai paper ji an ce maka rim din ana magana dubu bakwai dubu goma dubu sha biyar so idan gwamnati ta shigo ta tallafa su abubuwa su tafi da ake so. in kuna rubutu ya kake iya kai rubutu kuma ka gane mai ka rubuta? Eh shi Braille a tsarin shi ɗigo-ɗigo ne. Sa'an nan a jikin abu rubutun shi 'yan ramuka ne haka. So kowane abu rubutu kowane rami a jikin shi ana kiran abu rubutun da turanci saw. Sannan ana kiran abun rubutun slate. Ana kiran tsinken da ake amfani da shi kamar biro irin naku shi kuma ana kiran shi stylus. To duk in a koya ma dots ɗin kamar misali za a ce ma one ne sai a ce maka ok ga yadda yake nan rami ɗaya akwai ɗigo guda shidda uku a hannun dama uku a hannun hagu so uku na farko na hannun dama akwai one a sama two a tsakiya three a ƙasa sannan idan ka dawo hannun hagu akwai four a sama five a tsakiya six a ƙasa so wannan dots ɗin su za ka amfani da su misali idan an ce a to zai nuna maka cewa sai ka a is dot one ɗigo na farko na sama na hannun dama shine dot one din sannan shine zaka wa huda so kamar shi tsarin rubutun kamar arabic writing ne daga dama ake fara rubutawa mm. so in aka zo karanta ne aka ashe a fara daga hagu amma rubutun daga dama ake yi har ka kai matakin PGD da wannan abu kake amfani kwarai kuwa kamar a wannan makaranta malami ne kai ko kuma wani jami'i a wani sashi a ni malami ne ya wani tsari kake bi wajen koya ma ɗalibai wannan abu kai ma da ka sani eh abin da suka gane cewa ita wannan makaranta da muke ciki a yanzu makaranta ce ta masu buƙatar lalurar gani da kuma lalurar ji so ga ɓangarori guda biyu a wuri guda so ni na ɓangaren lalurar masu lalurar gani ne so so da ka yadda ƙarin da aka bi aka koya min shine ni ma nake bi na koya musu harko koya musu braille din a matsayin braille na rubutu sannan su iya karanta sannan a musu sauran subject din da ake a primary school To amma ya kake iya gudanar da zirga-zirgar ka ta yau da kullum na ga kana tafiya ba tare da wani ɗan jagora ba kuma kakan je duk inda kake so. Eh wato abin da saka ga na yi tafiya da ba ɗan jagora ba saboda nan nike kuma na zama familia with abin amma idan zan fita ina da sandata da nake fita da ita wanda nake dan sawa ina dan tuturawa ina shafa hanya da ita har in je inda zan. Kamar kakan yin tafiya mai nisan kilomita nawa in kai kaɗai ne. Eh ba inda baya tafiya daga nan har Abuja sai in tafi. Lagos na je Lagos na je Abuja ba a magana ka tsana Kano da sauran. Kuma kai kadai. Insha Allah ta'ala. Wace shawara za ka bai wasu mutane yan uwanka masu irin wannan lalura? Eh, na ɗaya su gane cewa na ƙasa ba kasawa wace ba. Saboda haka idan mutum yana da problem na na ƙasa ba shi ne zai sa ya zauna ya zama ya dogara da wasu ba. A'a ka tashi mun yadda akwai na yadda cewa akwai limitations amma kada kullum kaka yadda limitation ɗinka ya hana ka yin abin da. To masu saurare kada ku manta muna cikin shirin Najeriya a yau a wannan rana da aka ware a Majalisar Ɗinkin Duniya albarkacin wannan inji na rubutun mutane masu lalurar gani wato Braille kuma kamar da aka sani ana iya sauraron shirin a shafinmu na amina.dailytrust.com da kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter (Aminia Trust da ma Instagram. za kuma iya jin shirin a hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast irin su apple podcast da google podcast da buzzsprout da spotify da tuning radio da kuma ta trustradio.com.ng kai tsaye da kuma wasu tashoshin fm da kuke sauraron mu a daidai wannan lokaci. to yanzu haka nan kuma na go in ga wata mata malaman makaranta wadda ita kuma wannan darasi take ma koyarwa wadda ta shafe shekaru kusan talatin tana koyar da wannan darasi na yadda masu lalurar gani za su yi amfani da wannan mashin na braille domin yin koyon karatu da rubutu wadda ita ma kuma tana da wannan lalura ta gani. sunana malama asma'u abdullahi yanzu na aiki na kai shekara talatin da biyu ma ina aiki ina baiwa a makarantar makafi da kurame na nan jihar kaduna na kai up to first degree ina. na yi diploma har na kai degree to kamar ana cewa yanayin salon karatu ko da rubutu eh. ya za ta bayyana mahimmancin wannan al'amari da ya tasiri a rayuwanki ya wannan rana take a wurinki gaskiya wannan ranar ina da ya mun taimako sosai ya mun alheri sosai na koya kuma ina koyar da shi kuma kuma duk da haka komi na na rayuwa na ci gaba na da shi na yi saboda da shi muke rubutu mu lissafa me za mu yi na rayuwarmu da ba gani muke ba balle mu yi amfani da alƙalami amma da shi muke rubuta wasiƙa mu koyar da yara mu rubuta komi na na ji amfanin shi sosai yanzu ma na yi shekara kusan talatin da wani abubuwa na yi tirenin yara da yawa kuma a kai. me kike ganin ya kamata a yi wajen tallafa ma irin mutane masu wannan lalura domin cimma wani mataki a rayuwa musamman ta fannin wannan al'amari. ya kamata gwamnati da jama'a su ƙara taimaka saboda kayan ma yana da tsada na break sai sa wasu makafin ba sa samun ci gaba sosai a kai idan suna jin nauyin yadda za su samu yana da tsada amma kuma yana da amfani akwai shi a waje hanya biyu akwai wanda ake kiran shi writing frame da stylus shine karami karami akwai kuma mashin ana ce mishi braille mashin shi ma ya aka ka koyi rubutu da wannan braille na koyi wannan rubutun tun ina karama babana da ya ga ba zan samu gani ba na rayuwa ya sa ni a makaranta ya fara sa ni daga firamare na gama firamare na je secondary na gama secondary na je kaduna polytechnic na yi certificate na yi diploma daga diploma na samu aiki na daga aiki 'yan shekaru kuma na koma University of Jos na karanta na samu digiri Ke rubutu na makin jarabawan ɗalibai da lissafi ya kuke iya gudanar da wani abu? Eh to, in yara sun su muna ɗauka mu karanta, mun karanta a ƙasa sai mu rubuta makin da abun rubutu mu shi ma kamar dai yadda ake da Bible mu kuma muna rubuta da namu mu faɗa makin shi a ƙasan takardar wurin da ya riga ya yi aiki. Mm, kina ganin wannan rana da aka ce World Braille Day kamar ana ba ku gwamnati na shirya muku wani biki na musamman ko kuma ku kuna yin wani abu na musamman eh, domin ganin kun amfani da wannan rana? To, ba dai cika yi ba dai saboda ila ila rayuwa ta yi ƙarfi ila kuma ba kowa yake sanyi ba saboda darajar ma na ƙasassun ba kowa yake duba ba muna ta muna dai ƙoƙarin wayar da su dai don su gane don wani wuri ma sai ka je wani ya gan kama ya ce ya ka zo nan ya ka zo nan ya aika ka ni yanzu ko ina da kaina nake zuwa. su kuma da haka zan iya cewa muka zo ƙarshen wannan shiri eh, da muka sadaukar albarkacin wannan rana madadin sauran abokan aiki eh, da suka tallafa wajen ganin shirin ya kammala sunana muslim Muhammadu su nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya daga nan daily trust